السلام عليكم أيها الإخوة الحضور الكرام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما هلك جماعة كومي يا فار زوا da alazan sauki shine da aka ga yanzu kasar Saudiya Allah ya kawo musu eh, ya sunan shi yanzu akwai jirgi da ke zuwa da kai Mina from Jamarat akwai jirgi yanzu da dai je da kai from eh, Madina to Makkah akwai wannan jirgi shi yasa yanzu in ka zo ka nemi ka nemi inda jirgi yake ka nemi ka hau very easy ne for alazai most of the time ejentin da suka zuwa da ku ko mu ce board da suka zo da ku su biya irin wannan jirgi shi yasa da ba ka wani bracelet wannan bracelet ne zo hannunka in ka zo balishai na sai ka gwada musu wannan bracelet kana iya kamce amma wa in kana gaskiya san shi kuma bai sani ba ko da yake wanda ne shekara da aka fara shi yasa daga baya yan gana an samu musu wallahu alam shi yasa in haka ne in ka zo akwai station nan da aka je akwai wurin da ake biyan kudi da aka je madina da aka je makka waɗannan duka abubuwa duka an fara samu kusa wannan jirgi kenan kowa na fato saboda sabon abu ne da ya zo da kasan eh, makka shi yasa insha Allah ga wani mai gida na ma dai to fato ni ne na naku na fisawa media insha Allah Allah ya karba ibadu in da ka gan wannan jirgi da ka gan shi kamar kan ka san America muke da Amtrak muke da wannan Amtrak nan haka haka jirgin yake ban sha Allah yana tafiya da mutane sanaki sanaki Allahu akbar zamani su annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ba su samu ban bada rakumi suke ta kuma shi yasa wanga niman da Allah ya muna summa da tus'alunna yawma izin anin na'im Allah dai muna tambaya da irin wanga sauki da ya ka muna na perform aikin aji insha Allah shi yasa ka ka gan jama'a kowa na nan alhamdulillah alhamdulillah yanzu abubuwa ya fara yi da mutane sauki da su increase shi da whole Saudi Arabia da su increase wa'annan abu shi yasa ka gan jama'a kowa na foto this is the Mr. Peace Dawa Media this is a